gyara zama a saurari shirin yau da gobe. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. Masu sauraro a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. Za mu yi magana ne akan aure na dala ko na soyayya. Me ake cewa a zauren muhawarar mu? Gaskiyar magana iya kudinka iya shagalinka ne a aure. Eh? Mata ina so ku gane duk namijin ma da irin godar da kike sa baya iya siyan miki ya ci gaba da tafi da rayuwarki ta inda kike tafiya to hmm. gaskiya ba ajin auren ki bane akwai magana. Ɗaya ɓangaren kuma suka mayar da martani kamar haka. san bincike ya nuna cewa ba 'ya'ya masu tasowa cikin jin daɗi hmm. cikin yakana da tarbiyya irin 'ya'yan da suka taso suka tar da iyayensu cikin soyayya? yaki ya kike ganin shirin zai kasance. To Aminatu muna tafe da ƙarin bayani a cikin shirin namu dai na yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren namu domin jin hujjojin yin aure don kuɗi ko kuma don soyayya. Sannan muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku na Facebook sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce auren soyayya ko na kuɗi wanne kuke ganin ya fi inganta zaman lafiya a auratayya ga kuma yadda kuka amsa mana. kasar mu ta farko a yau ta haɗin gwiwa ce daga Abba Alhaji Salisu Patiskum na jihar Yobe tare da zali Kabir inda suka ce yau da gobe ikon Allah. Mm, ai na soyayya ya fi domin idan ta kuɗi ce to Allah yana jarabtar ka shi kenan zama da kai ya ƙare domin dama don kuɗin ta soka ba don Allah ba. Sai saƙon Yusuf Kimbi Niger State da Abdulkadir Aliyu Mariga inda suka ce ai zamani ya canza sai kana da kuɗi ake yin soyayya da kai idan baka da kuɗi sai dai ka koma gefe. To zara sai kuma amsar Buhari ya haya Unguru daga jihar Yobe inda shi kuma ya ce ko shakka babu auren soyayya ya fi inganci domin mace za ta zauna da mijinta duk talaucinsa haka zalika duk kuɗinsa idan babu soyayya ba za ta zauna ba don haka auren soyayya ya fi auren naira na godiya da gobe ku tashi lafiya. To shi kuma Aminu Muhammad Adam daga Jigawa Gumel ya ce auren soyayya ya fi inganci sama da na kuɗi domin an fi samun tausayi da kulawa. To sai kuma amsar Isu Haruna inda shi kuma ya ce salam yau da gobe ikon Allah nesa ba kusa ba auren soyayya ya fi na kuɗi zaman lafiya amma idan ka ga ana samun matsala tsakanin ma'aurata laifin iyaye ne. To Aminatu kin ji ita kuma Hauwa Muhammad ta ce ai zaɓin iyaye ya fi inganci ɗari bisa ɗari. To zara sai kuma amsar Ahmad Shehu inda shi kuma ya ce auren soyayya ya fi auren kuɗi zaman lafiya. Gaskiya a yau matan ne in baka da kuɗi zai yi wuya ka samu wacce za ta aure ka. Iyaye suna da laifi akan 'ya'yansu sai su ce in sun auri mutum za su sha wahala in ba shi da abin hannu. Sai amsar Armayau Saini ya ce yau da gobe ikon Allah. Ai sanin kanku ne auren soyayya ya fi na kuɗi zaman lafiya ku tashi lafiya. To shi kuma Adamu Idris daga jihar Adamawa cewa yayi. kowanne a tsakanin su yana da tasiri domin da kuɗi da soyayya ɗan uwan juna ne. Aliyu Sali ya ce auren soyayya ya fi zaman lafiya amma fa matan yanzu auren kuɗi ya fi inganci a gare su saboda a ganin su ya fi amma wallahi auren soyayya ya fi. Mm, shi kuma Abdulsalam na Siriya cewa ya yi Salam VOA Hausa ai soyayyar kuɗi ƙarya ce saboda in kuɗin sun ƙare sai ta barka amma soyayya aure ba rabuwa sai mutuwa. Muhammad Rabi'u Turaki ya ce auren soyayya ya fi na kuɗi inganta rayuwa aure da kuma zaman lafiya. To shi kuma AD Rijana cewa ya yi har gobe ruwa na maganin dauɗa sai dai naira daban ne. sai amsar mu ta gaba ta fito daga musa shitu ya ce auren kuɗi akwai wulakanci auren soyayya kuma so yana karewa in ba halin kirki ga ma'auratan amma na so ya fi danko a yawan lokuta to mariya md abdulrahman ita kuma cewa ta yi auren soyayya ya fi shi ma soyayyan na tsakani da allah saboda idan mace tana son miji tana jure komai a kansa mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi haka idan namiji ke son mace shi ma duk abin da za ta yi yana mata uzuri ya jure duk laifinta ibrahim muhammad ya ce ni dai a ganina a wannan karnin auren soyayya kashi biyu ne cikin ɗari domin duk irin girma da bunƙasar soyayyar ka da budurwa idan ta samu wanda ya fi ka kuɗi cikin sauƙi za ta barka ko shawara ba za ta yi ba To ga kuma wata amsar haɗin gwiwa daga Umar Abdullahi Gambaki daga jihar Bauchi tare da Abubakar Salisu Gozaki inda suka ce, To a gaskiya dai auren soyayya ya fi auren kuɗi samar da zaman lafiya. To amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Sabi'u Usman Makurna. Allah sa na faɗa daidai. Yace salam yau da gobe. Hakika auren soyayya ya fi inganci ɗari bisa ɗari. Musamman ma a ce iyayen yara suna so su ma yaran suna so. Amma batun aure da kuɗin abu ne tamkar mace mai ciki ba a san me za ta haifa ba. Ko ɗa mai ido ko akasin haka. Kai in takaice muku kuɗin mutum na ƙarewa so da aure ma suna ƙarewa. Allah ya ƙara mana soyayya. soyayyar mu tare da mintin zuciya ta uwar 'ya'yana. To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To masu saurare yanzu kuma sai jihar Kaduna. inda za mu ziyarci zauren tattaunawar mu ƙarƙashin jagorancin Binta Ibrahim wakiliyar sashen Hausa a Kaduna domin sauraron wannan muhawara na auren kuɗi ko soyayya. Binta gare ki. sake saduwa da ku a filinmu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa a kiwon lafiya da kuma shakatawa a wannan satin muna tare ne da mata wanda za mu tattauna da su akan maganar da ya shafi soyayya da auratayya eh soyayya da auratayya saboda a halin da ake ciki 'yan mata an sa mafa ido fatoka ko da ke har yanzu akwai an ce dakan jiya wanda suka ce su dai kam har yanzu suna kan bakan su cewa soyayya tana da ranar take taka a zuciyarsu to in matan da muke da su ga sunan guda biyu kowa za ta ba mu ra'ayin ta kuma za ta ba mu hujjojin da yasa ta dage akan wannan ra'ayi nata ko dai soyayya ko kuma auren naira wato auren kuɗi malamai barka da zuwa barka dai barka dai muna cikin zauren muna da Maryam Musaini da kuma Salima Nuhu to Salima bari fara da ke da na ga wani harare-harare ke akan wannan maudu'i da muka dauka menene ra'ayinki akan wannan aure da ake yi shin zaki yi yin aure don soyayya ko kuwa kin fi son da inda zaki ce ki ce mai ko da siga to kin yi sa tambayar taki cewa aure don soyayya ko don eh, daula to a zahirin gaskiya ko da an yi aure domin daula ne hmm. wajibi ya kasance akwai soyayya a tsakani kuma ba soyayya kaɗai ke rike aure ba a fahimta ta mm. saboda soyayya wani abu ne da ke yake gudanar da al'amarin ƙauna to kuma shi zuciya tana da muradi da son abin duk da yake kyautata mata alhairi da ke kawowa shi ya sa mafi yawanci idan mai mata magidanci ya je neman aure yake kada saurayi kenan saboda yakan je da alhairai ne na kyauta eh, shi ko saurayi abu da yake hmm. musamman wannan zamani da muke ciki soyayya ce ta harkar data mata ki za a ci za a yi amfani da ita mm-hmm. sannan mu kuma a yanzu duk maganan da ake na rayuwa gaskiya ni ba zan ce in kaji yarinya tana muna maganan soyayya har tana tunanin soyayya yana nan yana yawo a duniya eh wato ta yadda cewa akwai masoyi yadda akwai mm. masoyi eh to ta yaudar kanta ne auke ba kya ma daga cikin wayannan mutanen a'a saboda ina a'a wallahi ina da ja salima yanzu a ki ce wai don mace ta ce akwai soyayya yana yawo a sararin samaniya ma ƙarya ne eh. gaskiya ba ina da ja to me ke me ra'ayi ki ai ra'ayi na hajiya shine mace ta aure ta aure don soyayya ko kwarai da gaske to su mazan nan sun yarda da wannan soyayyan ko kwarai da gaske ai yanda kike tunanin mace ita kadai ta yadda da soyayya haka shi ma wani namijin yana nan a bangare guda yana ganin kawai ai su maza su suka san soyayya mm. ai shi so ne komai to ina so kake jin gaya miki wani abu da ake cewa wai alheri shike kaza shike kaza eh, kamar yadda ke tunanin yake kawo dan kankana ban ki ba amma duk wanda ke son ka abin hannun shi bai tsole mai ido in dai da kwai so da kwai wannan kauna mm. to wallahi ba zai gushe ba sai ya zamo mai baki abin hannun shi okay wato ke ma da nan dai dan alallasa din da yake a'a wai ai in ana tunanin cewa wai wannan abin hannun shi shi zai sa wai ki so shi to eh, in dai har yana son ki duk talaucin sa ke zaki je talaucin sa wato na duk talaucin zan je mana ni a'a zan shigo maganan maganan da ake yi a ciki kin gane ai ba ana nufin cewa ke yarinya abin nashi kike so ba eh. kina son shi ne amma kuma daman yana da sinadarin tafi da rayuwa amma san shi ne ke gaba yawa ana aure ne ba ciyarwa baki wannan kuma wata magana ce ta daban to bari mu dauko aka dauko bature yayi wani karatu ciyarwa wannan daban ne bature yayi wani karatu idan za ku yi aure ku yi aure na inda za ku kalli watan matsayinku da fahimtarku da wayewarku tana aji wannan sai in ana soyayya to ai kin da soyayya ke playing role ah, gaskiya mm, eh akwai fahimta idan kuka tashi aure. wato shi kudi baya bada fahimta a'a ai abin da shi ya bada fahimta nan da kina sa ni ma ba na harshe da ya fi saurin gabatar da sako kamar alheri nera nera eh. ah. wannan shine zahirin gaskiya bari ki ji mm. abin da nake so ki fahimta idan har saurayi ya kasance duk yanda kika kai da kaunar shi mm. kina tare da shi mm. akwai wanda halitta shi ne bai iya alherin ba wani ma bai san yanda za a yi ba to duk yanda kika kai da soyayya kina san shi dole ki ta soso ki ji cewa wata rana ta rayu wani abu daban yawa to amma ki haɗa da wanda kuke soyayya kina san shi sannan ya saka miki bakin aljihun zuci kina hidima kina yana biyan ba saboda haka kyautata mishi ya zama wajibi a gare ki hajiya ce aka yi saboda ne rasa kenan da ke da ne saboda ne sa yawa mana to shi misali daka eh. wanda yake sai ya ji ya fitara kullum ya je ya nemo shi kar a so shi a'a za a so shi mana ya da amma za a mishi soyayya daidai na kudin sa kenan a ba ni daidai kudin sa ba shagalinka abinda nake so ku fahimta eh. cewa daman ai matsayin ya tafi akan hakan ne hmm. yana alheri iya daidai daidai gwargwadon eh, shi saboda matsayinsa wajib na soyayya yana karuwa in kuma ya kasa shi ma a ah, ah, ba a ah, ni ba na son in ya kasa a badawa a ce a'a ai kin ga a To, shi daman gaskiyar magana iya kudinka iya shagalinka ne a aure. Eh? Mata ina so ku gane, duk namijin ma da irin hodar da kike sa baya iya siyan miki ya ci gaba da tafi da rayuwarki ta inda kike tafiya to hmm. gaskiya ba ajin auren ki bane to yawa saboda a zahirin gaskiya matsawar kina tunanin cewa wai ku aure in har ba zai iya ba ita ya ya mace fa daman yar hutu ne kaka wani kalle ta ka ce wannan ta cika girman kai a'a to daman can baka nemi ajin ka bane kuma in aka ba da misalai. ai gaskiya ne in aka ba da misalai da dama zaki ga yawancin matan da aka sha wuya da su ba su ke jin daɗin ba ban gane bai mana fasara yawa wannan kuma wani wani nafsi ne na daban a a gaskiya su saboda me ne duka aka tara aka zama ɗaya ba wai dan ka nuna mutum soyayya da sauransu ya dawo yayi abin abin hannun shi yayi arziki sai ya wata wannan karatu ne wani hadisi ne da mata suka dauka suka dora maka Watan ke dai uwar soyayya muke ke. Ah, gaskiya ban yadda ba ina da ja. Ina da ja. Maza nawa suke matan su halacci. An yi soyayyan an ji daɗin rayuwa da sauransu. Kenan za an na dawo ya zo ya kwarai da gaske. Mm, an zo an hayayyafa. Ah, za ki ga wannan gaskiya magana ita ce. Har ki ana cewa ta mallake shi ta yi meme ba haka bane in zaki zauna da shi wannan wan zai gaya miki cewa shi ya san ta sha wahala da shi mm. kuma ya san irin soyayyar da ta so shi lokacin da bai shi. Duk bambance miki wannan mm. karatu bai yi ba amma a gaskiyar magana cewa idan namiji ki ba shi da halin iya maintaining ɗinki da yi ɗaukan ɗawainiyar ki hmm. gaskiyar magana ba namijin zama ba to ke salima business ne abin ai ba ka san to business ba ne zuciya ba abin da take so illa a kyautata mata mata da yawa bari ki ji duk mutumin da zaki gani zaki je ki ga gida ana zaune lafiya hmm. ba wani abu ne zaki ga an ije mata safe din kuɗi gurin ije kuɗi musamman na hidimarta ne da eh. ƴaƴanta ta yanda take so ta shirya shi ne mota. shi ne matsalar ta kuma za ta fanta ma a cikin yan mata ta kera sa'a ya sai ya kwarai da ya san ya zo yawa ya kasance cewa za ka ga kyautata da take mishi da to ai ba dan Allah take mai ba kuwa kuma shi da zai so ku kalla da kyau sai ya gane cewa Salima tsaki ji tsaki ji da za a bincika ta akwai wanda take so da oh how i wish irin din nan ina ma a ce amma tana zama da wancan ne saboda abin hannun shi kina da za ta fanta ma kwarai da gaske a'a. a ita mutunce kuma zuciya ce kuma abin da ake tare da shi shi tana tare da shi a kake da shi ana bai gaskiya ta aure shi saboda kuɗi ni ina so ta aure mana misali maryam bari ina son ki kalla a sallan nan da ya faru mata sun fito suna nuna su ga mazajen su ina so eh. kiga duk matan da suka fito dakarai ne mm. kowanne a ciki mijinta ya riga tsare mata komai ne ta jura gwalla eh, tana ras eh. ta saboda haka tana abubuwan da ka dama wato hutu ne ya kawo wannan ni ma yi da ban ta kai nan duk macen da kika eh. ji tana cewa ban son hutu ba ta same shi ba ne. Mm. irin matan inda zaki bi su ɗaya bayan ɗaya akwai waɗanda sai da aka sha gwagwarmayar rayuwa tare aka taso tare. Ai ba abin da ya fi. Wato zama soyayya. Yawwa mm. kila daga baya ya samu wani aiki mai ƙarfi? Allah ya ɗaga shi ko kuma ɗan kasuwa ne daga baya. Aka samu um, canji na rayuwa. Wannan karatu ya wuce da zaran zama. Kawai da kike nema ba ki eh, hajiya eh, ai sannan to ni tsaya eh. kike yanzu na ga duk kun kwabe kowanne yana tabbacin cewa shi hujjar da yake bada shi ne ah, a ai hujja ta ita ce hujja hajiya ah, ah, ta ita ce hujja ai soyayya ai kowanne kuma hujjar sa ne harkan alwajudi yayi a'a harkar alwajudi soyayya ta gaba hajiya ta salima tana bada eh, tabbacin cewa ita ba. Bata ta yarda da talaucin nan ba kawai namiji ya tashi ya nema kuma ya biya mata bukata gaskiya shi ko kina daga cikin ra'ayin wanda suke da ra'ayin cewa namiji mai kuɗi ko na kwana ɗaya ne aka aure shi ya wadata da ba mu tafi da wannan hadisin ba ne mm. amma eh da kwana kwana ɗaya da mai arziki ya fi kwana ɗaya da masiya amma ban da fannin aure ah, a inda so da kauna gaskiya miki mm. idan da so da kauna gaskiya wallahi tallahi duk abin da ke gani ba zai yi ba yakan yi yiwuwa haka inda wadata da wannan daular rayuwa komai ma tafiya zai wadatar ba mai ƙara bace in kina ganin safe an ajiye maki safe daya kina kina daula kina fantama kina wata <laughs> idan kina hango na waccan ki ko wata kawaki wadda kuke miki ko eh, kuma rai ya ƙara biyawa so in dai haka zaki bi wai dan maganan kuɗi wallahi kullun shi mijin naki so ki irin a kira upgrade trading so kike in dai na ajiye miki save ɗaya eh, safe ɗaya ya dawo safe biyu ya dawo uku har zuwa illa masha. Kin dai da shi ba kowace wani kana godiya. Yau ta ce ta koma albishirin ki don kuɗi za ta aure ba godiya yawa mm. matsawar cewa akwai wannan daular mm. da za ki zo Allah na komai daidai daidai eh. gwargwado kin fi karfin mm. shi kina fantamawar ki kina taimaki wanda ki yawa ki taimaki wanda kike so ɗan uwanki su fantama su shaida arzikin ki to me amfanin arziki kuma ki je ki alfahari yawa ki eh, fito a dangi kula kula a gani eh, yawa to saboda haka ki suna jin daɗin rayuwa kuna yadda karya mata ta haƙin ka za ta kare. Eh, ni dai ka bar su gani kar da ka sa na je na zari. Eh, addu'a nake ma a na rana rabbana ya hori. So na haƙuri ba har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gabar zauren muhawaranmu. mu san bincike ya nuna cewa ba 'ya'ya masu tasowa cikin jin daɗi cikin yakana da tarbiyya irin 'ya'yan da suka taso suka tar da iyayensu cikin soyayya? Gaskiya ba. Ko san da haka? Mm. to ana cewa wai shi ne kuɗin su ba su soyayya. Kuma dai ga nan hanya. Ba da misali. ne hanya. ta aure saboda kuɗi ba wai saboda soyayya ba ai a cikin kuɗin ma aka yi soyayya soyayya ai ma da lokacin ki kasa fahimta ne eh. ba fa za a yi ai zaman aure ne a ce mun ba soyayya ni abin da to tunda kuma muna soyayya soyayya akwai wanda babu soyayya ana soyayya me kuma abin hannun shi watan abin da ke saboda duk wani bukata a dinga biya ana eh, biya shi ana iya ta armashi eh, ta ni abin da na dauka tsakanin da Allah yake eh. son ki soyayya ko da shi ko babu shi in ma bai da shi zaki iya taimaka shi ne nake fanni ko da ina ake na je mu ne <laughs> ne na ji na kuma yadda amma ni abin da na lura da shi a rayuwa mm. shi Allah bai daura ma bawa abin da ya fi karfin shi kuma duk yanda kika ganki mm. kina cikin tashin hankali a'a waye waye waye saboda mijinki ba shi da shi ke kika so ki daura ma kanki ko ai in har namiji zai iya baki ci zai baki sha duk wasu nau'o'i na abin da Allah ya daura mai ya iya saukewa mm. sa'annan ba da bayan haka ya bar ki a matsayin ki na mace ko ki nema ko ki aiki da sauransu to kin ga waɗannan abubuwa ne da ya kamata ki bashi ta goma shi ki bashi kwarin gwiwa ku ci gaba da soyayyan ku soyayya fa Allah kadai san arzikin da ke soyayya na'am abinda ake nufi eh. akwai soyayya da duk soyayya ce ta zuciya amma eh. duk waɗannan nauyin ba a sauke miki ba eh. shi kuma ya zaki fasara mana eh to wannan kuma ai wani abu ne wanda ba za a iya cewa wai saboda namiji dan soyayya bane shi sa ya kasa sauke wannan a'a wai yana nufin to sai kika shi wannan a to in haka ne kuma ai mm. akwai mai kudin da shi in bai tsoron Allah zaki ga yana da shi shi a kira ta ce ai wannan ma matsolo ne mm. ga kudin ya tara ga kamfanoni ga mota shi kuma gidan shi kudin amma kuma babu alwajudin da kike kallo a waje sai ki je ki ga kamas ila har gara ma wani talaka to ai ake ma wannan alwajudin ba mai dukiya ba eh, hajja mai yo barin an karar da ke in ba kudin da ba a ci mm. sai kara uh, gaba saboda haka wanda zai baki ki ciki shaki eh, yadda kina shiga kika ga akwai a sai kin shiga ai tun daga nema ba ki to wa watan salima tana nufin dai eh. ko dai ba soyayya ita dai eh. in dai za a bata eh ta ji da musu da musu eh, za ta shiga daga ciki ah, ni gaskiya ba na tare da ita ah, ba na tare da ita ah. ai ni ina son harkar soyayya ka so ni in soka mm. wallahi tallahi ka gama mun komai na gama maka komai sai kiga an kira to yanzu ina so bari in ƙara dauko mana eh mun ji auren soyayya eh to gashi yana da attajirin mai arziki ne mm. saboda ke auren soyayyan ki kai kina kallo bai baki baki ci mm. sai ki ci gaba da tafiya da soyayya kina cikin wahalar rayuwa to ai dama ni tun farko ban bangaren attajiri ke kika ce ai ke kina nan tare da attajiri ne kuma soyayyen kike ma ta sai zan yi auren marashi. zaki ta bauta a kan shi amma ma tsaya in ƙara muku wani abu wani mm. lokaci kuma suke ga talakan ne mm. an taso taron an sha wahala yana yin kuɗi mm. sai ga cewa baki iya a lokacin da yake fara gane cewa baki iya shafa hoda ba ah, ga san ce na dai yana fitowa ba eh, ta lokacin da zai na ah, ko wata eh, baki iya kula da shi ba wannan kuma ba bayani a inda wannan kuma sauran soyayya eh, shi wannan sai da kika kai ki ko ta aka ɗauro auren <laughs> ko kika gudu a to ai kuma kin ga an wannan wannan gabar ni kuma kin ga ta wannan gurin mm. ina ba ƴan mata shawara mm. ba inda za a yi saboda kawai wani kato kina soyayya da shi wai har ya kai ga kin ɗauka iyayen kin kai su kotu to kowannen ma zai sa alhakin su mm. sai ya zo soyayya da ke gani titta da ta zama kiyayya da sauransu kuma sannan secondly shi kanshi ba wata daraja da yake ganin ki a mutuncin ki ya zubi saboda duk ranar kika mai abu sai ya kalle ki tunda harshe da hakori ko mata hawa ke wannan soyayya wata har ma soyayya ma suna kwarai a to dama to ai in ba zama in ba ba ba ba soyayya dai suna ce a'a ai fada ma yana cikin yana cikin shika shikan soyayya shine har da fada fada ba shi dai malam shehu da eh, malam shehu ba wanda yake kai malam shehu yawan fada a talaka albishirinki idan kina son ki fahimci soyayya a sahun maza ma eh. duk namijin da yake da rufin asiri da kuɗin shi a hannun albishirinki to shi bai tunanin wani abu saboda bai da lokacin soyayya shehu da hikimomi suka yi mana ja kullum sai mutum yana tunanin me zai samu ya dawo Allah kafin kwakwalwar shi ta tunanin soyayya tana raya mishi abin da bai iya manta kila sallah ibada amma an gaya miki attajiri wanda ya rufe ta da kai shi wallahi ba matsala shi ke ma kina cikin kwanciyar hankali kina mm. hankali ma an zo harkan alwaju yana da time din ki in kita mai da kisa text message kika yi mishi zai miki replying ba don komai ba saboda mi bai da damuwa mun ba wai tunanin ya zai yi bai tunanin cin gobe da abin nan ba saboda haka you reply you haka ba ki da cikin nishadi soyayya wani kenan ai akasari masu auren masu kuɗin jigajigai da suka ansa sunan su ba su da lokacin matan su su su eh, gaskiya gidan da lokacin a tarihi ma mm. hmm? akwai an yi tarihin Laila da majununan hmm. yana da suna amma saboda shi ya zama mahaukacin laila sai aka mm. kawai samu shi Almajinun. Eh. to kun ga muna da su ko a labarin larabawa muka zo na turawa muna da mene romeo and juliet eh. a nan hausawa ai muna da su ko wani akwai sa Ali Nuhu mana eh, eh mana eh, gaskiya ne da su da su ah, Saima Muhammad da su ci Muhammad yawa akwai suna nuna mu irin nasu da kun ga soyayya a film ce a ah, film ne ah, ba film ce a ina ina ina akwai a ina wala ban yadda ba akwai soyayya ta zahiri ai soyayya halitta ce to albishirin ki tuni tun farko wannan maganan ma eh, soyayya ai ba ki ba ni yanzu ba ki gane ba mutanen da suke tabbatar da cewa fa soyayyan nan fa kirkirarren labari ne ba mata a ba ta yawo ba fuskanta yawa soyayya. Kuma akwai ta wata bishiya. Da akwai soyayya. Ba ni ta ganin nan bana bikin kowa daga cikin ku. <laughs> A soyayya ku akwai ta. Mun ko muna soyayya. ji jidda mu ah, shine bayani ita soyayya ita ce rayuwa hajiya gaskiya ne kuma soyayya ita ce zaki auri mutum ya aure ki ku tsufa bai ganin tsufan ki baki ganin tsufan shi hmm. soyayya ita kan sa tsoho da tsohuwa suna taka da kyar da kyar ma kiga suna wasa kaman yan yara yan shi tayi nisa ko amma a harkan dumus bar an ga miki dumus din nan fa ka zo ya ba na tsufa haka duk tsufan mijin kina nan kina tarare shi ga kina son kayan ki ba ma ki son abin da zai taba shi ma yana tarare yana jamila yana farawa ta tafi da shi kasan waje asibiti eh. saboda yana da kuɗin shi ba bata kuma ya aure yarinya tana jin daɗin harkar kuɗin su hmm. ana ce mata kakanta ne tana tsaya tana mijinta ne hmm. ta kuma samu harkan ta ji daɗi ya mutu tana kuma shekara ma da mai inda kuɗin ba wani shekaru wani shekaru ai tsufar da kike ji ana shekaru ya tsufa a labari ne yana da kudin shi bai tsufa gaskiya furfuran nan ma ba fara ba ce ba a ta kana iya oh. mace karama tana iya fadawa soyayya kuma soyayya na ainihin shi kan shi tsoho yana iya afka ma soyayya karamin yare amma na amma maganar gaskiya idan kudin ya kare fasalima a'a ban taɓa ganin tsohon da bai da kwabo ya auri yarinya kankanuwa ba Eto eh, to wannan ban taba gani ba to take eh, ba ki gani ba ai mun gani ba ki gani ba amma ana yi kala kala an sha ba da kobo ba yi da yana da masara yana da masara yarinya gogaggiya da ta da komai ta ce ta ji ta salima an ce fa soyayya ne soyayya kuma ina ne a to ni ban gani ba ke salima bari ga miki wani abu ba za a rasa amma ta gani ba wannan kudin da kike magana ku jiriya auri yarinya sa jika sa jika shi tana ji kuma ta aure shi amma amma shi kan shi ya san me ta aura eh, kuma kuma tana kiran shi baby yana ansawa tun yi tun yi yaushe da shi yana ansawa to amma shi shi kan shi ya san ba dan Allah ta aure shi ba dan ah. amma shi a zuciyar shi yana da zuciyar wallahi ya san ba dan Allah ta aure shi ba na rantsewa ni ba rantsuwa kuma sai kina nufin shi so yanzu na fake ga magana cewa shi so ya ba ruwan shi da shekara ko ba haka kika faɗa ba a game game nufin cewa mai kuɗi sa'an kakanta eh. kaza kaza kaza ai sai kaga tana sa irin wannan zaki ga yawanci ma ki ga yaran kila irin wannan na kuɗin sai ki ga kila tirsasa ta akai saboda wasu alwajudin da yake saukewa a gidansu kuma na biyu da ke fadan cewa wai dukiya wai wai wai ita dukiyan baki san ta iya karewa ba ke auri mutum baki san shi saboda kuɗin shi sai kuɗin ya kare sai kuma ai kaka sai ma wani akwai dukiyar da ba tana nan ba tana nan mm. iya ci iya ci tana nan masu kudi nawa ne suka ansa sunan su kuma yau babu labari sai dai ai labari a ce wancan wancan da kuke ganin shi wallahi da baban shi mm. ko kuma da da kuke ganin mutumin nan ai duk garin nan amma dai ta fanta ma to na dan lokacin ba ta ce ko na rana ɗaya ba ta damu ba ta ce ko na rana ɗaya ne gane da dangwale asibiti ni da gaskiya a cewa ki kwanta hmm. cikin soyayya kwarai da gaske ki tashi cikin soyayya eh yana so na ina son shi shikenan an gama mun komai ce mai karfi ah, ba to ba sauraron kuna jin dai irin wannan tattaunawa da kuma eh, muhawara da muka gabatar tsakanin waɗannan mata biyu wadda kowanne tana da ra'ayinta ɗaya ta ce ita fa arziki ko na rana ɗaya ne gara ta dangwale shi da eh, ta aure talaka mm. na shekara ɗaya ko na kwana goma mm. ita ko ɗayan ta ce ita ko laila da majnun mm. su kansa ganin su saka saka kyali to saboda haka kowa da ra'ayinsa da fatan za kun ƙara da abubuwan da suka faɗa kowa kuma ya san cewa akwai hujjoji masu ƙarfi da wa'annan bayan Allah suka bada muna kara tabbatar da cewa mutane su dinga bin zuciyarsu da abin da ta raya musu amma bana alheri ba kawai san zuciya ba a'a me me gobe za ta haifar kowa idan zai yanke hukunci ya dinga tuna da me gobe za ta haifar a rayuwarsa shine zai dinga taimaka mana Allah ya taimake mu mun gode malamai mun gode zuciya masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin sai Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. sauka. Eh, shi nake baki labari abokin da bai da tauka eh,